Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na fatan an tashi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babi Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na musamman na ranar Kirsimeti. Da fatan al'ummar Kirista a faɗin duniya suna bukukuwan Kirsimeti cikin koshin lafiya. Yau Lahadi 25 ga watan Disamba na shekarar 2022. kamar kowace ranar Kirsimeti, shirin namu na musamman ne da za mu jingine dukkan shirye-shiryenmu domin kawo muku gaishe-gaishen Kirsimeti wanda alheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba kuma barkanmu da bukin Kirsimeti. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. An kira birnin Alexandria na jihar Virginia da ke nan Amurka da ke wajen Washington DC daya daga cikin garuruwa da bukin Kirsimeti ya fi armashi a Amurka. Dubban mutane suna zuwa don jin daɗin yanayin bikin a yankin tsohon garin mai tarihi ko kuma suna ziyartar gandun tarihi na Mount Vernon estates da ke kusa da garin da kuma katafarin gidansa wato gidan George Washington shugaban Amurka na farko wanda ya mulki daga shekarar 1789 zuwa 1797. haka kuma akwai ƙarin gidaje na zabani a cikin birnin tare da kawa na adon kirismeti a wajen gidajen don dubawa daya daga cikin abubuwa masu ban mamaki shine abubuwa da aka baje a saman wani gidan tarihi na Farmer family house an kafa wannan tsohon garin alexandria ne a shekarar 1749 yana kusa da kogin potomac kana yana haɗe da gabar teku inda jirgin ruwa ke tsayawa a zamanin mulkin mallaka wata gobara ta tashi a wani gidan tsofaffi a yankin siberia na ƙasar rasha inda mutane 22 suka mutu kuma masu bincike na gani ko matsalar wutar lantarki ne da ba a shirya shi da kyau ba ya tada gobarar a cewar kamfanonin dillancin labarai na kasar a jiya asabar gobarar ta tashi ne a birnin kemerovo a daren ranar juma'a kuma ta kona hawa na biyu na wani gini wanda ba a yi masa rajista a hukumance a matsayin gidan tsofaffi ba da sanyin safiya ne masu aikin ceto suka gama dudduba buraguzan ginin inji kafofin yada labarai na gwamnati da ma'aikatan agajin gaggawa ma'aikatar gaggawa ta rasha ta ce wasu gungun manyan jama'ai sun tashi zuwa birnin na kamarovo mai tazarar kilomita 3,600 daga gabashin birnin moscow kuma ta ce akwai dalilai da dama da za su iya haddasa gobaran ɗaya daga ciki shine keta ka'idojin aiki da na'urorin lantarki in ji kamfanin dillancin labarai na riya da wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar riya ta ambato kalaman hukumomin birnin tun da farko cewa keta ka'idojin kare gobara na iya zama musabbabi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bijirowar sanyi mai tsanani ya shafi wurare da dama a amurka a jiya asabar lamarin da ya sanadiyyar katsewar wutar lantarki da soke tashin jiragen sama da lalata motoci yayin da aka yi hasashen yanayin zai zo da tsananin sanyi a jajibirin kirsimeti a birane da dama na pennsylvania zuwa georgia an yi hasashen yanayin sanyin zai kuma karu a jiya asabarin zuwa maki uku na ma'aunin celsius a cikin birnin pittsburgh wanda ya zarce sanyi mafi muni a jajibirin kirsimeti sanyi mafi girma a lokacin kirsimeti da hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta ayyana a cikin shekarar 1983 an kuma sa ran biranen georgia south carolina athens da charleston za su ga yanayin sanyi mai tsanani a lokacin kirsimetin yayin da aka yi hasashen washington zai fuskanci sanyi a ranar 24 ga watan disamba wanda ba a taba gani ba tun shekarar 1989 daskarewar dusar kankara ta riga ta haifar da mummunan karin motoci a fadin kasar inda cnn ta rawaito akalla mutane goma sha hudu ne suka mutu sakamakon haɗuran da suka shafi sanyi an yi hasashen cewa hong kong za ta samu bunƙasar tattalin arziki a shekara mai zuwa bayan da shugaban birnin ya ba da sanarwar kawar da kusan dukkanin takunkumin covid-19 a kan bakin haure na ƙasa da ƙasa kuma ya ce za a sake buɗe kan iyakarta da ƙasar china amma masana sun ce barkewar cutar coronavirus da kuma yanayin siyasa sun kawo cikas ga matsayin hong kong na kasa da kasa bayan kusan shekaru uku na dokar kulle mai tsanani a duniya a makon da ya gabata shugaban hong kong john lee ya ba da sanarwar cewa mutane da suka isa hong kong ba za su fuskanci dokar takunkumin covid-19 ba gary bowerman wani maziyarcin yawon bude ido daga birnin kuala lumpur ya ce masu zuwa hong kong na iya yin ɗarɗar na samun shiga yankin rikicin da ya barke a jiya asabar a birnin paris rana ta biyu tsakanin 'yan sanda da al'umman kurdawa da suka fusata a kan kisar gilla da aka yi wa mutanen su a ranar juma'a motoci sun kife an koda akalla mota guda ɗaya sa'annan kuma an tada ƙananan wuta a kusa da dandalin jamhuriya wurin da aka saba gudanar da zanga-zanga a birnin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga alheri Grace Abdu za ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti. Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and far Christmas everywhere. Feel the love of the season where Small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2022 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da waɗansu ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Allah sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. sunan sakon gaisuwan Christmas yana zuwa ne daga wurin Salihu da Elizabeth Garba, North Carolina, USA. Muna mika sako gaisuwan Christmas zuwa ga mahaifina shi Mr. Jeremiah Likita Ibisi. Na kuma gaida su kannena Ibisi da Ozi Ibisi. Ana da Haruna a Tunkura. Jethro da Mary Ibisi. andrew da mary Ibisi, honorable simon Ibisi, theresa da manasse john da iyalansa duka na kuma gaida diyarmu abigail sunday da shi kuma jikarmu awal ibrahim da iyalansa duka na gaida abokanai arziki kuma shi mr abdullahi da tosin epoki uh, Reverend and uh, Mrs. Zakari Ibrahim, Elder and uh, Mrs. Ibrahim Bakut, na gaida sauran 'yan uwa kuma Elder Ishaku Bukwada, Elder Luka the Hannatu was Dr. Stephen Dr. Comfort Aniam, Dr. Sam the Christy Nuhu the Sora Bibi duka na gaisuwa na kuma the da su kawuna shi Uncle Samuel ABC. shi uncle solomon awasak uncle vincent osawe da iyalansu duka na gaida shi reverend rabo birthday uh, mr setley da kanen dazi uh, mr donald da deborah weze na kuma gaida shi ben da asta osawe na gaida solomon da julie edogba na kuma gaida sauran abokanemu ita mrs debora da nasa mrs grace oguntolu mrs victoria zagi da sauran 'yan duka da ke ekwa plateau church da ekwa headquarters merry christmas salihu da elizabeth garba sunana saratu smaila garu daga nan maryland na mika sakon gaison christmas zuwa ga mahaifiyata mama aisha alka da dukan iyali yanni da kuma kanina. Na gaida retired reverend baba maman barkeji da iyalinsa ina kuma gaida retired reverend baba abubakar liman da iyalinsa da retired reverend amadu maman da iyalinsa da kuma reverend yakubu daudu da iyalinsa na gaida a commissioner of police kano cp dauda mamman garu da iyalinsa na gaida mr mamman galadima da iyalinsa ina gaida Reverend Samaila Musa Jos ina kuma gaida retired farmstead Mr. Samaila Matankari da iyalinsa da kuma Mr. Audu Mamman Gwashi da iyalinsa. a ina gaishe da SP Shaya Umar da iyalinsa ina kuma gaida dukkan ikkilisiyar fesekwa Amadu Bello Sokoto da ikkilisiyar Sabon Birni. ina gaida da entire staff of ecowas school bellowe sokoto ina gaida 'yan uwa da ke uk kuma ina gaida professor marikiro da iyalinsa da kuma mr ayuba mamman da mr hamisu alka da iyalinsa da dukan sauran 'yan uwana da abokan arziki da fatan an yi kirsimati lafiya barka da christmas ubangiji ya nuna mana shekara barka da christmas sunana emmanuel sule daga birmingham united kingdom ina kawo gaisuwan christmas zuwa ga augustine basagi danjuma gaya rebecca lerama jan david palm bitrus ajan manasseh dogara bulus magaji chris abaga nda yakubu esther igege janet abaya Tony Cole a yi Christmas lafiya. Ni ce Lami Iliya gata fafi daga Maryland. Ina gaida iyalin Idrisu a Bauchi. Ina gaida iyalin gata a fafi. Ina gaida ikilisiya ta Katsina gaba ɗaya. Sassa likita mantau da iyalin shi. Ina gaida Musa Dauda da iyalin shi. Ina gaida Musa Adamu Koli da iyalin shi. Ina gaida Bawa Umaru da iyalin shi. Ina gaida Reverend Audu Bakwai da iyalin shi. Ina gaida Na'ali Dumbulon da iyalin shi. Ina gaida Adamu Bawa da iyalin shi. Ina gaida dukan idon sani da na gida Katsina da na malumfashi da na Jos. Duka ina gaishe su. na fatan ayi yi lafiya. Amin. Shehunan gabas su sun gano Shehu Maina. Ina miƙa gaisuwa ta ta bukin Kirsimeti wa 'yan uwa da abokan arziki. Ya Komodo Habiba Ruth Garba retired, Iman Usman Shehu da iyali, Amina Adama da iyali, Rakiya da Wande Shonekon da iyali, Hannatu da Rex Ihezuwe da iyali, Fatima Shehu, Baba Salchan Maina da iyali, Stephen Maina joshua maina 'yan kungiyar masihiyawa ta mani iyalan umaru gana na bidda zuriyan bako bulus zakka esther damyil hadiza hamza da iyali elijah da fidelia maina joseph da jessica maina james da eleanor maina christy christopher da zara helen da nodin sam da kanin maina peer development association iyalan st luke's cathedral jos philip gompan da iyali Ifrem Dewa da iyali, Dela da mai gidanta Uzo, Fatima Alfa da iyali, Roland Michaels da iyali, Bumi Wisdom da iyali, Lidia Yisa da iyali, Vicky Obozuwa da iyali. Da fatar ubangiji ya ba mu salama a wannan lokaci hosiyana hosi hosiyana hosiyana hosi hosiyana hahirwa umwamuje mw'izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro Hosiana, hose hosiana, hosiana, hosiyana hosiana. hosi hosiyana kuba muje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose indirimbo bitaha mu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye yerusaremu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ahirwa abatore mu ngoyi y'icyaha mu rupfu rw'iteka umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisingi y'ijuru indirimbo zikwiriye yerusaremu begereje bose wakoze umurimo iwacu umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwe n'abamarayika izabara imirimo yo kwakira umukwe akiri umugeni we uwo munsi byose ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho byiteka twishyirirengage icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingize umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose hosiyana hosi hosiyana hosiyana hosi hosiyana hahirwa umwami mu izina ry'uwiteka amahoro n'icubahiro biba hasumba hose hosiyana hosi hosiyana hosiyana hosi hosiyana hahirwa uwabuje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro bibahasumbaho ce mai suna jummai na ce a madadi mai gidana Reverend Philip na ce da yayanmu ina mika gaisuwan Kirsimeti ga iyayena Baba Mama da Mama Talatu Juwa da yayuna Tani Laraba da kannena Friday Sibi Dan Lami Ladi da dukan iyalinsu da zuriyan Juwa gani. Ina gaida kawuna da su inana duka da kuma surukaina duka a ci patricia comfort charity da iyalinsu da dukan gidan nace da gidan gan ina gaida duka abokanena su time time da ma'aikatan house ministry ina gaida duka waɗanda su yi mini addu'a domin rashin lafiya da ta same ni ina gaida dukkan masu bin yesu ubangiji ya sa a yi bikin tunawa da aikon yesu almasihu cikin salamansa amin sunana saken daga minnesota ina gaida his royal majesty da jacob ganguba bongon jos da her royal majesty antirikiya da iyalinta fatan za Christmas lafiya. Na kuma gaida Aunty Grace Abdul da iyalinta fatan za Christmas lafiya. Na kuma gaida Professor E.J. and Professor Mrs. Christiana Best da iyalinta fatan za Christmas lafiya. Na kuma gaida Mr. and Mrs. Sunday One da iyalin shi fatan Christmas lafiya. Na kuma gaida Posta Östby and Posta Columbus de Arlington partnered last year Christmas last year. kuma gaida Uncle Tony Chirama, the iyalin shi fatan za Christmas last year. kuma gaida Dr. and Mrs. Gill Jerry Governor the iyalinta fatan za last year, Christmas last year. kuma gaida Dr. and Dr. Mrs. Pocock, the salmon producer and ambassador to the ERMC, patterned Darcy Christmas last year. the doctor and Mrs. Harry Nadabin, the ERMC, patterned Darcy Christmas last year. the Mr. and Mrs. Sandy Biggs, the ERMC, patterned Darcy Christmas last year. the Mrs. Lincoln McCann, the ERMC, fatan da za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Mrs. Charity Malo da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Mrs. Peace dangana da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Aunty Vic da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida yanwanena Balmun Shinret Karen da tari Fatan za su yi Christmas lafiya. Na gode. Sunana Wala Dennis kuma ina kawo gaisuwa daga nan kasan Arizona a America. Na son idan da gaisuwan Krismati ma iyayena Mr. and Mrs. Dennis Dater da eh, na Karshak, Wured, Nanmak, Sarnandi. kuma ina son ba da gaisuwa ma kawuna daga ta gefen mamana da kwam da kuma kawuna ta gefen babana da tar da ton ina kuma ba da gaisuwa ma abokanan makaranta na daga st joseph's college vom da kuma amadu bello university zaria da kuma the school of global management arizona state university a ci christmas lafiya a gaida da iyali a gama christmas lafiya ni daga chitne a jihar plateau a nigeria na gaishe ku duka a ƙasar nigeria ku ci krismasi lafiya a ji daɗi a yi shagali da yan uwani duka duka allah ya tsamake mu ga gaisuwa na zuwa ga mama na pauline migab da kanne na duka da 'ya'yana da jikokina da kuma abokan arziki da fatan za a yi christmas lafiya mu zauna lafiya allah ya taimake mu allah kuma ya kiyaye duk hasarorin da za su zo gare mu amin barka dai sunana zainab umaru garbadas daga mississippi ina gaida mamana dinatu umaru kakanni na hajjara salamatu da hannatu duk ina barka da kirsimeti ina gaida su antina a Zariya, hansatu umaru da su kawuna haruna umaru ali umaru gambo umaru yahaya umaru zakari umaru yahaya umaru duk ina barka da kirsimeti ina gaida kuma kawuna a otupo habu dauda umaru ina barka da kirsimeti alaisa mai christmas a cikin lafiya masu sauraro barka da warhaka sunana pastor ali mati yan uwana krista a dukkan fadin duniya barka da kirsimati na isar da saƙon goron kirsimati ga iyaye 'yan uwa maza da mata da ke ƙaramar hukumar kankara malumfashi bakori kafur da kuma dukkan jihar katsina gaisuwa ta musamman ga shugabannin ekwa da shugabannin dukkan ɗariƙun krista a nigeria gaisuwa ta musamman ga shugabannin ekwa bukuru dcc jos dcc katsina dcc tsiga dcc da dukkan membobin ekwa ubangiji ya tabbatar mana da salamar kirsimati a mu najeriya da kuma ta'azantar da waɗanda suka rasa 'yan uwa da abokan arziki a cikin wannan shekara ubangiji ya sa mu gama bikin kirsimati lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara lafiya amin summa amin Kafin mu yi sallama bari in bi sahun sauran 'yan uwa da abokan arziki wajen yi wa duka masu saurare mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa ranar ɗaya ga wata idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga 'yan uwana hemiya da maika gata da iyalansu, Salamatu Ijambi da iyalanta. Samuel Garbadas da iyalansa, Malam Sule Auta da iyalansa, Levi Barka Hassan da iyalansa, Bashti da Alisa Daniel da 'yan uwansu duka. Iya da iyalinta duka a Jimeta Yula, sai Husaina Akila Banshika da danginta. Da kuma dangi duka a Jos da zuriyar gata baki daya malumfashi da kuma zuriyar Idris Adas. Gaisuwa ta musamman ga ambasada Dr. Sam Jimba da iyalansa, Mr. Mrs. Obadiah date. da iyalansu victoria magid gladys da iliya mamma professor grace esron dr a mrs stephen panya baba shugaban ɗarikar ekwa reverend yunusa sabo madu samuel atu zuriyar uwar 'ya'ya a gidan ɗanbin na malamfashi an Samci, Yiljab Abraham, James mano Bazata International, Ladi Big John, Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi fara malam da Reverend Dr. da Dr. Mrs. Bakari Ibrahim, Reverend Dr. Barje mai gadi da iyalansa, Reverend Dr. Samuel Kunhiyob da iyalansa, da kuma dukkan 'yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salaman isa almasihu da zumantar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom hey! To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Za mu kawo muku kashi na biyu na gaishe-gaishen Kirsimeti da kuma labaran duniya. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. It's Christmas time and its magic is here. It's Christmas time and its wonders appear. scent of pine fills the Christmas air while the church bell chimes and there's joy everywhere. Some precious gift. hearts